الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafan aljihu nawawi a yau insha Allah za mu darasi na kristin daidai a nan matsalacin juma'a na domin kristin da ya ya yi zama kristin da ya na ne wuri na kristin ne fitina ne za a yi kunta mata? ta ga shi a rubuta a wurina a ci gaba da karatunmu na riyadu shari'i wallafa imam abu zakariya a nawawi a nan matsalacin juma'a na dobe da ke cikin garin jimesa yau insha Allah za mu yi darasi na 51 to ya za mu tashi وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتأت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتهسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقع اليد على بدن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك wa uzu bika min kala uzi sana'an alayk anta kama afnaita ala nafsi rawahu muslim wana hadisi imam muslim biya wato shi a kitab afkar wato babin da ke bayani zikir ina nufin imam an ya kawo shi a cikin kitab al-afkar wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dare قالت تتي افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم نارق منذ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ولدري وتمنذ yana لكن تا sai da daddare sai ta neme shi a shimfiɗa ta rasa shi fatahassastu sai na neme shi fa iza huwa rafi'un sai gashi yana mai ruku'u aw ko yana mana sai ya sauka yana sallah ya kolo yana cewa subhanaka zaki ya tabbatar maka wa bihamdika da yi maka godiya la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya su kai wa fi riwayatin a wata riwayan fa waqa hadi yadi ala batni kadamai sai hannuna ya afka akan cikin tafin kafafuwansa wato ina lalube ina lalube saboda duhu sai na ji na taba tafin kafansa wa huwa fil masjid alhalin yana wurin sallarsa ne ma'ana fil masjid wurin yin sujjadar sa kenan wa huma mansubatani kafafuwan nasa suna kafi haka yadda dai mai sujjada yake yake kafa sa. wa huwa yaqulu ina cewa Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika min kala utika na an alayka anta kama asnaita ala nafsi ina wannan zikiri a cikin sujjada ya ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka ya Allah ina neman tsari yardan ka min sakajika daga fushinka wato Allah ka yarda da ni ka kare ni daga yin fushi da ni wa bi muhafatika min uqubatik ya Allah ina neman tsarin abuwanka daga uqubanka ka bi ni afuwa kan ka mini uquba wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka minka daga azabanka la ufi sana'an alayka ba na iya kiyaye bo a gare ka anta kama afnita ala nafsi kai kamar yadda kake yabon kanka ba zan iya yabon ka irin yadda kake yabon kanka ba rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi wannan hadisin kamar yadda ya zo a wasu wato ainihin riwayoyi ita aisha radiyallahu anha tana kwanci da manzala ta kuma ta da dare sai ta neme shi ta rida shi shi ne ma'ana iftafatu to da ta duba ba ta gan shi ba sai ce da son ko ya tafi wajen wani iyali wani ɗaya daga cikin iyalinsa ne ta yi tsammani ya tafi wajen ɗaya daga cikin iyalinsa amma mun sani manzala ta salama yabon kwana ba wajibi ne akan a wurinsa ba bai zama dole akan sai ba matan sa kwana saboda yana iya da yana iya da sadu da kowace a ranar kwanan kowace mai zama wajibi a kansa sai lallai ranar kwanan ki zai sadu da ji sadu da kewa saboda ubangiji ya ce turji man ta sha'u min hunna wa tubi ilayka man tasha to da kan kaga dama ka aje wannan kaga dama ka dau wannan to saboda haka sai sai tamanin cewa ko ya lallaba ne da diddirin ya tafi wajen sai matarsa ko wata daga cikin matarsa to kaga dole kishin aisha kuma zai zai motsa a nan sai ta kama sai ta kama neman sa da ta laluba ta laluba sai ta ji a kai yana sallah ne sai ta taba ainihin wato kafansa a sai na fila yake shi yasa ya zo a wata riwaya bi abi ta ce fa qultu bi abi anta wa ummi inni la fi shanin wa innaka la fi akhar ta ce ya rasulullahi na ba da fansan babana da mahaifiyata a gare ka wallahi ni ina ci wani sha'ani kai kuma kana wani sha'ani da mu ma'ana ni ina maka zace zace ina zaton ko ka tafi ɗakin wata iyalinka a sai kana sallah kana gana da ubangijinka ni ban sani ba za ka abin da take tsammani sai zama ba haka bane. sai zama ba haka bane. to to da haka sai ta wannan tana gaya mana cewa maza sama yana sallah cikin dare kuma yana zikiri a cikin sujjada da yake ta shi to shine sai take cewa sai zama yana ruku ko yana sujjada fa idza huwa fatahassastu ay fataqallabtu sai na dinga neman sai ina ta fatahassastu na ma'ana sai na dinga dadubi zai kala da ko zan ji a lokacin babu fikiru a daki a cibol wale dole a kashe ta za a kwanta kar gobara ya tashi domin ɗakuna ne na buka na jiya. sai na dinga lalube sai za huwa rakiu na usani sai ga shi ko yana ruku'u ko yana sujjada Wani ya zama ta kasa gane ruku'u yake yi ko sujjada yake yi saboda duhu ko kuma mai riwaya ne yake shakka ruku'u ko sujjada amma riwayar nan ta karshe tana nuna mana sujjada ne domin ta ce ta taba cikin tafin kafarsa kaga hanyar sujjada ne cikin tafin kafa yake bayyana amma ruku'u ne a riga an tsaya akan tafin kafa to da haka sai yake cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta sai ana wannan zikirin a cikin sujjada kaji yana faɗan haka subhanaka barki ya tabbatar maka mana baka tikwantuwa da tikwa ta tawaya wa bihamdika da kuma yabonka yabo ya tabbata a gare ka la ilaha illa anta ba bauta da gaskiya sai kai ubangiji subhanahu wataala wannan yana maimaita wannan a cikin sujjada to shine sai a wata riwayan kuma hannuna ya taba tafin kafansa yana wurin sujjadansa wa huwa fil masjid ya ne kan fa huwa fi mawdi'i sujud yana wurin sujjada ko ma fi sujudi kawai yana cikin sujjada ne wa huma mansubatan kafafuwan sa kuna kafe a sai haka ne siffar ruku siffar hani yadda ake sujjada zaka kafe tafin kafanka haka wa za ka zo ka cin kuɗa ku banda to sai gashi yana faɗan wannan addu'a ita ma ana yin ta a cikin sujjada kenan ko manzon sun ayi ta a cikin sujjada lama inni a'udhu bi ribaka min sakati wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika min kala usika alaika an ta kama asnaita ala nafsi wannan addu'a tana da muhimmanci wato nan kana neman yardan Allah kuma kana neman Allah ya tsare ka daga fushinsa arriba ne gamsuwa Allah ya gamsu da kai ya yarda da kai fushi kuma Allah ya fushi da kai bai yarda da kai ba wannan ko zai iya ja maka hukuma ta ubangiji subhanahu wataala saboda ta arriba kishiya ne na asfahar, wato fushi kenan sannan wa bi mu'afatika min ubuka min ububati mu'afatika ai bi afawika ina neman tsarin abuwanka daga ainihin hukuma shi ma kishiyan hukuma ne sun ce al-mu'afat mubalaga ne na al'afu wato tsananin afuwanka daga hukubarka mana la ta kare ni da afuwarka daga yi min hukuma sai kuma uzu bika minka wa uzu bika min azabika ina neman tsarinka daga azabarka kar ka mini azaba sai kuma yake la uti sanan alayka anta kama asnaita ala bazan iya kiyaye yadda ya dace a yabe ka ba kamar yadda kai kake yabon kanka saboda ubangiji subhanahu ta'ala girman sa na kololuwa ne sifofin sa ne ba za ka iya yabonsa kamar yadda zai yabi kansa ba ko hakikanin yadda za ka kure yabon sa ana hadisi ma mutum ya ruwato shi وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أهدكم an يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكتب ألف حسنة قال يكتبه مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يهد عنه ألف حديث رواه مسلم إمام مسلم رويته حديثا وعن سعد بن أبي وقاص دقات أبي وقاص رضي الله عنه ألا جد في قاله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كفن توجه من غالة سمع فيتي wato a majalisinsa kenan yace a ya ajizu a hadukum yanzu ɗayan ku zai kibiya ma'ana ɗayan ku zai kasa an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasana yayi aikin lada dubu a kowace rana kai aikin lada dubu wannan farillan da kake yi fasalahu sa'ilun sai wani mai tambaya sai tambaye shi min jula da sa'ihi daga abokanin zaman sa yake kai fa yasibu alfa hasan to ya zai samu yayi aikin lada dubu ya rasu rasulullah Allah alaihi wasallam kada sai ce yusabbihu ta tasbiha zai yi tasbihi dari ta tasbiha wa yuktabu lahu alfu hasan sai a rubuta masa lada dubu Subhanallah, sau dari lada dubu saboda kowace subhanallah, sau ɗaya ta da lada goma man ja'a abin hasanati falahu asharu amsalih wanda ka in kai tasbihi dai lada goma sau ɗari in kai goma lada ɗari in kai ɗari kuma lada dubu aw yuhaddu anhu alfu hadiya ko kuma a karyar masa da zunubi guda dubu in yayi subhanallahi sau ɗari haka wannan riwayar ta zo rawahu muslim imam muslim rawaito shi amma imamu ne yace qala al-humaydi humaydi yace kaza huwa fi kitabi muslim haka yazo a littafin muslim sahihu muslim au yi haddu ko a kare masa mana ko a bashi lada dubu ko a kare masa zunubai dubu kalal barqani barqani yace warwahu shu'ba shuba ya rawaito wannan hadisin wa abu awana da abu awana wa al da ya al qatan an musa daga musa allazi rawahu muslim min jihati wanda imam sai ya rawaito shi daga bangaren sa fa qalu dukkan suka ce wa yahuddu bi ghairi alif bi ghairi alif wa yahuddu ko wa yuhaddu a kankare wa an anhu alfu sayya ko alfu qadiya a kankare masa alhaki dubu idan a wannan riwayan za a ba shi lada dubu kuma a yafe masa laifuka guda dubu in yi subhanallahi sau ɗari wataƙila wancan shakka ne na mai riwaya auɗi. saboda haka ba wai lada dubu kawai za a ba shi ba bayan lada dubu ma za a yafe masa zarobai dubu idan yayi subhanallahi sau ɗari subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari minti nawa zai ɗauke ka ba yawa minti goma sha biyar za ka yi ko bai kai ba ma minti goma za ka yi subhanallah sau ɗari subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari a cikin minti goma ka yi aikin lada dubu da kuma kanka da zunubai dubu kaga fadalan Allah tana da yawa to amma a haka mutum sai ya kasa me zai sa ya kasa shi ta a 24 hours sa bai da lokacin da zai iya warewa ya yi tasbihi tsari a awa 24 yana da lokacin bacci yana da lokacin hira yana da lokacin cin abinci yana da lokacin wanka yana da lokacin yawo amma bai da lokacin da zai subhanallahi sau ɗari a kowane yini ya samu lada dubu da kuma kankare zunubai guda guda dubu me yasa saboda shaidan ba wai ba zai iya bane shaidan ne zai sa ya kafin to idan mutum ya dauki afkaru sabo almasa zikirin safe da yamma yana yi to akwai wannan guda dubu a cikin zikirin safe sai kaga kai kenan hadisi na gaba wa ana bi zarri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تعميلة صدقة وكل تعليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم أنا حديث إمام مسلم رويتوش wa nabi zarri daga abu zarri radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuzbihu ala kulli tulama min adikum sadaqa sadaka tana wayan gari ta zama lalle ala kulli tulama akan kowace gaba min adikum daga ɗayan wato ana buƙatan kowace gaba ta yi aikin sadaka a kowane gaban gabanka nawa ne uku gabanka sittin kowace gaba ta yi aikin sadaka wannan zai gagare ka ma'ana ka yi aikin sadaka sau 360 a wuninka to wani gina ya sai zai yi wahala in dubu ɗaya za ka bari dubu ɗari uku da sittin to wani ko naira ɗaya ne aka ce naira ɗari uku da sittin ɗin ba zai iya barwa wani to sai manzo sama sai ce to ga yadda za ka yi fa kullu tasbihatin sadaqa ko ne tasbihin kai za a ba ka ladan sadaka subhanallahi za a ba ka ladan sadaka sai wani adadi na subhanallah wa kullu ta'milatin sadaqa ko sai alhamdulillah ladan sadaka ne wa kullu talilatin sadaqa kowane hailala la ilaha illallah da zaka faɗa za a baka ladan sadaka wa kullu takbiratin sadaqa Ko kowace kabbara kake Allahu akbar Allah akbar za a baka ladan sadaka to kaga wannan zikirin kawai in kai adadin 360 kowace kabban ka tayi sadaka ko a kwaya je kai 360 ko duka in an hada 360 yace wa amrun bil ma'ruf sadaqa umri da kyakkyawa yake shi ma ladan sadaka ne ka ce wani yayi abu kaza na alheri ko bai yi ba fa zaka samu ladan sadaka wa nahyun anil munkar sadaka hana wani mummunan aiki shi ma ladan sadaka ne in ka kwataitar da mutum ya aikin alheri sadaka in ka hana shi mummunan aiki ko bai hannu ba za a baka ladan sadaka kaga in ka har hada daga safe zikirin da kake da umarni yake ta aiki da hana munana ayyuka za ka samu 360 za ka samu 360 to duk wannan in bai samu wasu yake wa yuji zuku min zalika yana isuwa ma daga wannan A ta ni rakoyi guda biyu yarka'uhuma da mutum zai yi su min buha na wadaha da hantsi kawai in hantsi sai kai raka'a biyu shi gabar ka ta motsa za ba ka ladan kai sadaka sau ɗari uku da sittin adadin Raka raka'a biyu kawai na sallan wadaha duka wannan babu wani abu mai wahala a cikinsa tasbihi da tahmidi da tahlili da tasbihi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kuma ya zo a siga guda daya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar in kai wannan kawai kai ka ka samu sadaka sau hudu kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa har kowace gaba a jikinka sai sadaka hada da in kai umarnin da ke aiki muna na munana ayyuka shi ma ladan sadaka ne to kaga umarni da ke aiki da hana muna aiki ibada ne shi ma ibada ne kuma wannan shi yake gyara al'umma babu al'ummar da za ta yi kyau idan babu masu umarni da ke aiki da hana muna ayyuka a su, gaba dai lalacewa za su yi dole sai akwai masu wa'azi akwai masu nasiha akwai masu gargadi akwai masu faɗakarwa sannan al'umma ta take yanke kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hana mumunanan ayyuka da umarni da ayyuka shi yake sa shi yake sa a samu alkhairi a cikin al'umma da shi ne wannan al'umma ta zama ta fi kowace al'umma alkhairi to sannan kuma in kai za a baka ladan sadaka sai kuma rakawoyi da za ka yi guda biyu na hantsi shi ma in kai dukkan fansa sun yi sadaka to nan ba ana nufin sallan wala ta takaita a raka raka'a biyu bane kawai a shine dai masari raka'a biyu daga karfe bakwai zuwa karfe sha ɗaya da wani abu kafin sha biyu amma ga dama za ka yi raka'a hudu za ka yi raka'a shida za ka yi raka'a takwas kamar yadda tabbata a jikin ummu hani raka'a takwas shine gejin abin da ya inganta eh, an ruwaito sha abin da raka'a goma sha biyu duk wannan bai inganta ba da kaga idan kana sallan walaha to kullum da safe kana sadaka adadin gaban da suke jikinka kowace gaba a jikinka ta aikin sadaka kuma nan bai zai ba kai ta tasbihi da takbiri da tahmidi kai ta zikiri kai ta wa'azi kai ta umarni da kai tashi kana ana muna na ayyuka sai zama duk jikinka yi aikin lada duk jikinka yi aikin sadaka kenan idan mutum bai samu dukiya da zai sadaka da ita ba zai iya yin sadaka ta hanyar yin zikiri da ayyuka na alkhairi da salloli su ma sadaka ne so sadaka ba zai ce baya yin sadaka ba ko ba zai faɗa wa a ce sa mun karanta hadisin a can baya lokacin da talakawa fuqara'ul muhajirun fuqara'ul muhajirin talakawa muhajirun suka kai kukan su wajen maza su cewa masu kuɗi suna yin sadaka su kuma ba ta yi aka ce to bari ga muku abin da za ku kuma ku samu ladan sadaka subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 idan ka me daga sallah kaga kenan shi ma sadaka ne masu su suka kama yi suna yi sai eh, sadaka suka koma suka ga maza su maza Allah ce zalika fadla yuti man yashu fadalan Allah ne na ba wanda ya gada. Masu suna yin sadaka da dukiyansu kuma suna yin sadaka na aiki shine tasbihi da tahmidi to ba za ka zo kana damuwa ka ce wai gashi masu kuɗi suna yin sadaka kai kuma ba ka iya yin sadaka ba akwai aiki da in kai daidai yake da ladan sadaka shine zikiri kai ta zikiri wa ummul mu'minina جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه subhanallahi riba nafsi subhanallahi ibn ta'arshi subhanallahi midada kalimatihi wa fi riwayatin wa fi riwayatin tirmidhi ala u'allimuki kalimatin taqulinaha subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi ibn ta'arshihi subhanallahi ibn ta'arshihi subhanallahi ibn ta'arshihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi wannan hadisin daga ummul mu'minin ta Juwariya bint al-Harith matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya dade ita tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha manzo Allah sallallahu ya fito daga wurinta bukuratan da safe. ya fita daga wajenta da safe hina sallar subha yayin da ya sallaci asubahi wa hiya fi masjidiha tana inda take sallah fi masjidiha ai fi musallaha ba wai masallaci gine ne yake nufi a masallacin ta a inda take sujjada ma'ana inda take sallah tana ta tasbihi kamar yadda zuwa wasu riwayoyin tana ta tasbihi da safe fita ya bata thumma raja'a sannan ya dawo ba da an abaha bayan hantsi ya shiga wa hiya jalisatan tana bayan tana ta zikiri wato har can kusa da tsakiyar rana ya fita ya bata tana zikiri ya ya sami ta aure tana zikiri fasada sai manzon sama sai ce mata, ma zikri ala alhali lati farabtu fi alaiha baki gushe ba kina halin da na barki tun da na tafi nan tasbihi kike har yanzu qala na'am tasbihi tasbihi nake fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama sai ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin ai na faɗa bayan mun rabu da ke kalmomi guda kudu salasa marratin sau uku kalmomi guda kudu na faɗa jumloli yake nufi sau uku lauwuti na bima kulki da za a gwada su da abin da kike faɗa za a auna su da abin da kika faɗan nan mun zuliyomi tun yau da gari ya waye lawazanar kunna da ta rinjaye su kalmomi da sun rinjaye na guda uku ne kawai ni sau uku na faɗa ke kuma tun nan tafi kina tasbihi har yanzu to kalmomin sune subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi kalma ta farko ke sarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi da yabonsa adada khalqihi gurgudun halittansa ma'ana yana tazwihi gurgudun halittan Allah halittan Allah ko ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa rida nafsihi da kuma yardan ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma yardan Allah ba wanda ya san ma'ana ba da iyaka ma'ana ina tabbihin da baya yankewa wanda ba zai yanke ba ghairu munqadi shine ba riba nafsi domin ya yarda da annabawansa da manzanninsa da waliyansa har abadan abada ba ran da zai yanke kuma na ina subhanallahi wanda bai da adadi wanda ba zai yanke ba wazina ta arshihi da kuma nauyin al'arshinsa al'arshi shine abin da ya fi komai girma a halittar Allah ya fi komi girma to yana tasbihi gurgudun girman al'arshi ko nauyin al'arshi abdullahi bin abbas ya ce da za a jefa sammai da a kan kursi da tazaran zai zama kamar ka jefa zobe ne a jeji a daji Ka ga bara ka kwatanta ma ka ce zobe ne ya fi girma ko da ai ko a tsakiyar dakin ka ka jefa zobe bara ka kwatanta girma ba ballantana a daji yace da za a ɗauki kursi kuma a jefa a kan al'arshi sai ya zama kamar ka jefa zobe a daji na shi ma fa za ka ba a kwatanta ma girman yace wal arshu la ya arimu la ya alamu qadaruhu illa Allah shi al'arshi ba wanda ya san girman sa gurgudun girman sa sai Allah to ina tasbihi gurgudun girman al'arshi nauyin al'arshi shine ma'anan wajina ta arshi saboda haka adadin nauyin al'ari kaga tasbihi yana da yawa sannan wa bidada kalimatihi da kuma datsuwan kalmominsa wato yawan kalmominsa suka ce bida daga almadad ne to kalmomin Allah suna da yawa ina tasbihi adadin kalmomin Allah ma'ana yawan kalmomin Allah wa san yawan kalmomin Allah ba wanda ya sani don ubangiji ta ce kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا da za a mai da kogunan duniya gaba ɗaya su zama tawada ya ce za a rubuta kalmomin Allah da wannan tawada to da kogunan za su kare kalmomin Allah ba su kare ba yana yin tazwihi adadin wani to kaga nan duk tazwihi da za ka yi ba zai kai girma ba zai kai ai wannan adadin ba shi sa za ta manzan sama yake to na yi tasbihi ni tasbihi da ne sau uku na faɗa inda za a gwada da abin da kika yi da na zai rinjaya rawahu muslim imamu sai rawaito hadisi wa fi riwayatin lahu wata riwaya ta musulmi, ne ce subhanallahi adada khalqi subhanallahi riba nafsi subhanallahi ne ta arshi subhanallahi da kalmati an maimaita subhanallahi ko wancan da aka ce subhanallahi wa bihamdihi sau ne sai aka ce adada khalqihi wa riba nafsihi wa zinata arshi wannan ruwa kuma subhanallahi da hajji sarki ya tabbatar ma Allah adadin halittarsa sai kuma wani subhanallahi ba nafsi sarki ya tabbatar ma Allah yardan da adadin yardan ransa sannan yardan kansa yarda ne da bayin Allah na gari wa subhanallahi da ta arshi sarki ya tabbatar ma ubangiji zinata arshi nauyin al'arshinsa ko girma al'arshinsa kaga an maimaita subhanallahi sannan sai subhanallahi mai dada kalimatihi sarki ya tabbatar ma Allah da tsuwan kalmominsa yawan kalmominsa wa fi riwayati tirmidhi riwaya da tirmidhi ala uallimuka ala uallimuki yana ga wa zuwariya bintul haris ba zan koya miki kalimatin ta kulina ha kalmomi da zaki dinga faɗan su ba subhanallahi adada khalqihi subhanan nan mazdaru ne ya abadu abada fili ai usabbihu allaha subhanahu subhanahu to sai ka ce subhanahu kawai ya a matsayin musabbihu ina tsarkakewa subhanallah adada abun nan adada khalqihi sai kuma subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqi har sau uku shi kuma kowane guda ɗaya a maimaita sau uku haka nan subhanallah riba nafsi subhanallah riba nafsi subhanallah riba nafsi maimaita sau uku sai subhanallah zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi shi wannan kalma sau uku wannan jumlan kenan subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi shi ma sau uku duk ma'anar su ɗaya ne da wancan to manzon su kalmomi guda hudu su larabawa suna gaya wa jumla kalma asalin kalma abu abun nan eh, ko fi'ili ne ko fa'ili ko kuma harafi abun nan ko fi'ili ko suna ko harafi shine asalin kalma a larabci an ce kalma kamar fi kala ibrahim shine kalma ko za ka abin da ya ce kalamuna lafzun mufidun kastatin wasmun wafidun sun ma'arfun ilkalin wahiduhu kalimatun wal an am wa kalimatun bi har kalamu qadima za ka mufradi kalma guda ɗaya shine kaman ka ce harafi ko suna ko ni fili guda ɗaya kala kalma ne zaidun kalma ne ala kalma ne sama suka ce wa kilmatun bi alkalamu qad yu'am akan faɗi kilma ana nufin alkala ana nufin jumla kenan a jumla jumlatun mufida saboda haka subhanallahi adada halki duka wannan kalma ɗaya ke amma asali subhana kalma ne lafzul jalala Allah kalma ne adada kalma ne kalki kalma ne kishi ma kalma ne ta kalmomin sun kai wajen shida amma duka larabci kana iya daukan kana iya cewa kalma ce guda guda daya kamar a ce la ilaha illallah kalimatu tauhid ko kalimatu ikhlas kalma na na tauhidi sai ka ce la ilaha illallah kuma jumla ce la din kalma ne ilahu kalma ne illa kalma ne allahu kalma ne to da ka kaga kalmomi suna da yawa to wannan a balaga ana ce masa majazul mursal majazu al mursal shine at-tajawuz fil alfaz kenan majazin alafazi yake to anan idlaqul juz'i ne bi iradatil kulli ka faɗi wani bangare kana nufin me kana nufin duka kana nufin duka kama ake ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da la wajhu an nar sabina kharifa babu wani bawa da zai yi azumi saboda Allah na yi hijiya. kwace Allah ya nisan da fiskansa daga wutar jahannama da sauran gangan jikin zaba, kafadansa zaba, kirjinsa zaba, wuyan zaba, hannayen zaba, kababuwansa zaba, su duk suna wuta fiskansa ne kawai aka nisanta a duka ake nufi idan ka zo fassara zai ka ce fati Allah ya nisanta shi daga wutar jahannama dukan sadin zan babu idilaki juz'i ne bi iradati al-kulli an faɗi fiska amma duka duka ake nufi fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fiskantar da fiskan ka bangaren kaba in zaka yi sallah to in ka in cikin ka fiskanci yamma ka waya haka aka fiskan ka ta kalli gabar sallar ka tayi duk gaba ɗayan ka ake son ka fiskanci ka fiskanci gabar to wannan shine shi yasa mutum sai zo ya lacca kuma sai a ce kalma abin nan ya alƙa kalimatan kuma muhabara ce mai zaman kanta lacca ce yayi awa da yana magana sai a ce ya faɗi wata kalma a wajen ya dan yi kalma dole ka dan yi kalma mana ma'ana ka yi lacca mana ka yi bayanai mana to shine ake nufi da wannan saboda haka قول العرباء باب صلى بني والنشين ابن مالك يسوى كلمة بها الكلام قد يؤم أكن نفيك الكلام أنا نفين أنا أكن فدي كلمة أنا نفين الكلام فأتي جاء عين ja ainu wato yana cikin ɗan asiri ya zo ɗan leƙen amma asalin ainihin ido ake nufi ido to da ɗan leƙen asiri da ido yake leƙen asiri da idonsa to sai a faɗi idon kawai ana nufi shi ɗin gaba ɗayan sai rabu حديث نجوى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه البخاري الإمام البخاري رواه حديث daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzala ta sama kale yake masalul ladhi yadhkuru rabbahu yake ambaton ubangijin sa yake zikiri wallazi la yadhkuru rabbahu wanda baya ambaton Allah masalul hayy wal mayyit misali rayi ne da matacce wato wanda baya ambaton Allah shine matacce Allah kuma rayi yake nan to da haka zuciya tana rayuwa ne da ambaton Allah in ba ka ambaton Allah to kai ne mataccen zuciya ne zuciya ka ta mutu kuma kai ma kawai mataccen ne dangan jiki ne kawai yake tafiya to in ka son ka zama rayayye ka dinga ambaton Allah amma da ba ambaton Allah mataccen ne mara amfani ne rawahul bukhari bukhari rawaito hadisi wa fi wa rawahu muslim imam muslim ya rawaito irin wannan hadisin faqala sai masalul baiti allazi yuzkaru Allahu fihi misalin gidan da ake ambaton Allah a cikinsa, sa wal baiti allazi la yuzkaru Allahu fihi da gidan da ba a ambaton Allah a cikinsa, sa masalul hayyi misalin rayi ne da matacce gidan da ake ambaton Allah a ciki rayiyen gida kenan gidan da ba a ambaton Allah a ciki kuma matacce gida matacce gida abinda ake nufi da gidan masu zama a gidan masu zama a gida wannan shi ma abin nan ne majazul akali shi kuma yadda tajawuza fi isnad majazul akali an faɗi gida ana nufin mazaunin gidan ko ai sakin albaiti ake ne yi. mazauna gidan da ba a ambaton Allah a cikin sa kaman wannan gidan a wannan su in matattu ne sai aka ce gidan da ba a ambaton Allah a cikin sa mataccen gida ne mataccen gida ne kamar wasani alƙarya ne wasani alƙarya ka tambaye gari alƙarya amma na nufin ka tambaye mutanen mutanen gari ba da mamaci da fasalu ahla zikri ai ahla alƙarya ake nufi to daga cikin zikiri akwai karatu alƙur'ani duk gidan da ake karatu alƙur'ani ka gaba mutum gida ba ne raye ne gidan da ake la ilaha illallah ake subhanallah raye gida ne kuma kowa yi nasa kai kana yi iyalinka na yi yara na yi manya na yi a gidan ana karatun qur'ani ana ambaton Allah ana zikirin Allah a ciki ba wai duk za ku a ne kuna ta yi a lokacin guda ba ba haka manzo Allah ta sama yi da shi da sahabban kowa yana yin nasa to idan gida aka samu bayin Allah da suke bautan Allah a gidan to gida zama rayayyen gida kenan shedan bai zauna bai zauna a gidan ba don shedan baya son inda ake ambaton Allah to kuma gidan zai yi albarka to kar ka bari gidanka ya zama ba a ambaton Allah ka inda ambaton Allah wa ana bi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم متفق عليه بخاري تنفيذ كروة وأن حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة ألا يزدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال صلى الله عليه وسلم عيشي يقول الله تعالى الله تعالى هنا سوى هنا حديث قدسي فيما يرويه عن ربه Allah ne yake faɗan magana ina cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na yake zato na duk inda bawa na ya zace ni to ina wajen wa ana ma'ahu ila zakarani ni ina tare da shi in yi ambace ni duk inda bawa na yake zato na ina wurin ma'ana idan bawa na kaunaci rahama ta zan masa rahama idan ya kaunaci afuwa na zan masa afuwa in yi addu'a yayi yakini zan amsa masa zan amsa masa ana inda zan yi abdibi amma idan bawa na ya kai bi tsammani daga rahama da to ba zan masa rahaman ba idan bawa na ya ɗebe tamani daga abuwata ba zan masa abuwan ba shine ma'anan hadisi idan ka yi addu'a sai ka ji kai addu'a nan ina ba za ta karɓu ba to Allah bai zai karɓa ba saboda ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ake zatona shi yasa idan ka zo mutuwa to ka dayar da tamaniyar haɗa Allah maza su ya ce la ya mutan na adukum illa wa huwa yudnu sanna billah kada ɗayan ku ya mutu ya kuskure ya mutu fati yana kyautu da Allah zato zai masa rahama amma kafin mutuwan ka zama bainal khawfi war raja kana tsoron azabar Allah kana tamani rahamar Allah karka amince wa azabar Allah karka ɗebe tamani daga rahamar Allah amma in mutuwa ta zo maka kuma ka yi da kawai aljanna za ka tafi in ka mutu shi ne ma'anan ana inda zan zanni abdi ni ina inda bawa na yake zato nan wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi in ya ambace ni ina tare da shi da rahamata da datarwa na da afuwata in yana ambato na to da haka wannan ma'iya ce khassa inna allaha ma alladhina wa alladhina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah yana tare da masu kyautata aikin su zai karfafa su zai taimake su zai mu zai musu rahama to idan kana ambaton Allah subhanahu wataala kana tare da rahmar Allah kana tare da rawar Allah kamar yadda zo a hadisi Mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nafa alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhum Mala'ika wa dhakarahum Allah fi man indahu kaga karatu alqur'ani zikirin Allah ne duk wanda suke karatu Al-Qur'ani, suka je masallaci suna karatu Allah ta'ala yake zai saukar musu da jituwa zai lulluɓe su da rahmata zai abin nan ah, mala'iku za su zo su kewaye su sannan kuma Allah zai dinga ambaton su yana yabon su to kaga duk wanda yake ambaton Allah yana tare da rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ana ma'ahu idza zakarani fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun in ka ambaci Allah Allah zai ambace ka kaga Allah yana tare da kai yana ambaton ka yana yabon ka fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a ransa ma'ana a kan rance ba a gaban jama'a ba yana ta ambato da shi kare Allah ya ce zakartu fi nafsi ni ma zan ambace shi a sirrance a daraja ce wannan sai kade kana ambaton Allah kana zikirin Allah to Allah sai dinga ambaton kai na yabon ka wanda zai ko mutum ne aka ce yana tina ka shi kade yana wallahi kade ne ta tina ka yau hatta ina da matsayi za da matsayi a wurin sa ina da ni kade ina tina ka yau a sai kana da matsayi a wajena ne ke sa na tina ka Allah ta'ala in kana ambaton sa kai kaje zai ambace ka shi kadai ba tare da ya gaya wa kowa ba wannan kusanci ne ka samu zuwa ga ubangiji ta'ala zai dinga ambaton ka dinga daga darajar ka wa rafa'ana laka yace wa in zakarani fi mala'in idan kuma mutum ya ambace ni a cikin wasu jama'a to zakartu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi a jama'an da suka fi nasa a jama'an da suka fi nasa shi ya da ka ambace shi zai ambace ka shine fadkuruni azkurku ku ambace ni zan ambace ku to amma ambaton Allah da zai masa kuma ya ci girma akan me ambaton ambatonsa da kai za ka yi a ce Allah yana ka ai ya ce akan kai yana ambatonsa ko in kana son mutum za ka dinga ambatonsa man ahabba shi an akara mai zikiri to amma shi in baya ka za ba kai ne kake son sa ba za ka ce shi yana ambaton ka? kuma babban mutum ne mutum ya fito daga wajen shugaban kasa ce a tunda na tunda na je wajen taimakon ya yake yi ko wani gwamna ko wani malami mai daraja to kaga ka samu matsayi kenan to in ka ambace na ubangiji subhanahu wataala in ka ambace shi zai ambace ka to anan in ka ambace shi a cikin jama'a zai ambace ka cikin jama'a da suka tsada me ba nan ambaton Allah a cikin jama'a shine yabon ubangiji subhanahu wataala da karanta ayoyinsa ba na nufin ku zo ku yi da'ira wai kuna zikiri ba wanda inda shi ne da manzala ta sama da ya yi ya ba mu samfur shi yadda ake ambaton Allah a cikin jama'a bi yi wannan ba wanne ya yi ya bi Allah a gaban jama'a ya karanta alkur'ani ya yi wa'azi ya karantar da sahabbansa wannan shi ake nufin ambaton Allah a cikin me a cikin jama'a so da haka in ambaton Allah a cikin jama'a ba ana nufin a dinga hada baki ana la ilaha illallah ko subhanallah yana hada bakiya wannan sahab manzo Allah ta sa bai yi ba kuma sahabbai ba su yi ba amma wani abu zai ba ka ce subhanallah mutane na ni? ko ka ce alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah duka a cikin jama'a kana yabon ubangiji kai ko lecture ko wa'azi kake cikin jama'a kana abuton Allah ne ka ja aya ka fassara ka ja hadisi to don kai wannan ka ambaci Allah kai ya shi a cikin mutane ka faɗi Allah bai iko Allah shi halitta sammai da kasai kai Allah mai rahama ne rahamar Allah tana da yalwa ya yi kaza ka dinga faɗan ayyukan ubangiji subhanahu wataala da girman sa to ka ambaci Allah a cikin jama'a shi kuma zai ambace ka a cikin jama'an da suka fi wannan shi ne ma'anar zakar ko fi malakin khairi min wasu malamai suka ce ma'anarsa zai ambace ka a cikin mala'iku zai ambace ka a gaban kai ka ambace shi wajen mutane shi ko ya ambace ka wajen a wajen mala'iku hadisin bukari da muslim suka wato shi to inda iskali yake in an ce a cikin mala'iku to yana nuna kenan fa mala'iku sun fi yan adam gaba da mala'iku sun fi yan adam daraja malamai ba su yarda da wannan ba amma su malamai sun faɗa cewa mala'iku sun fi yan adam daraja matsala ce babba wanda an cika shafuffuka da yawa a cikin gaban magabata mala'iku sun suka fi daraja ko kuma salihul bashar mutane wato mutane na kirki amma dai abin da aka yi baki a kansa yan adam fasikai da kafurai da fasikai da fajirai wa'annan mala'iku sun fi su me yasa saboda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar saboda haka duk wani mai sabon Allah daga cikin dan adam wanda ya zama fasiki ba ana nufin wai ko a ya zama sabon Allah ya zama jiki a wajensa ko kafiri wanda bai imani ba to mala'ikun Allah sun fi shi saboda me saboda mala'ikun Allah ba sa tabawa Allah su masu ibada ne ko ne yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaqum gire da rana suna tasbihi ba sa ba suna sujjada suna rukuku duk abin da Allah yake su yi suna yi amma inda sabani yake salihul bashar mutanen kirki mutanen kirki daga cikin yan adam da su da mala'iku waye fi wanda suna aikata wajibi suna barin haramun suna gujewa haramun in sun aikata wani abu su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala suna sallansu suna azumi suna zakkansu duk ayyuka na alkhairi suna yi su dai mutanen kirki ne ko da su da mala'iku wa ne suka fi nan ne wasu suka ce mala'iku sun fi wasu suka ce a'a mutane sun fi sama zai don ka ɗauki annabawa ka ɗauki manzanni ba za ka fifita mala'iku akan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya zaɓe su su ma ba sa saban Allah to inda mala'ikun ba sa saba Allah su ma kwata kwata ba sa yi annabawan Allah da manzanni sa ko suna saba Allah ma asumai ne Allah kuma ya fifi ta su da manzanci ya zabe su to sai a dawo sauran wurin da ba annaba ba sauran mutane kirki da su da mala'iku waye fi sannan ma zai a ware wasu mala'ikun kuma a ce ba akwai mala'ika jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu da sauran su wa'annan manya-manya ne ba anya za a kwatanta wani da su kuwa in ba annabawa ba kada ka nuna wani a unguwarku saboda mai kirki ne ka ce ya fi mala'ika jibrilu daraja ko ya fi mika'ilu ba za ka fara faɗa ba ba su ce imanin sa ya fi na mala'ika jibrilu ko ba annabin Allah ba ta nan ma abba dai abin tunani a ciki. to sai a ce a ware su wa'annan manya-manyan mala'iku a yi kuɗin goro wa mala'iku kawai da mala'iku idan ka cire annabawa ka cire manyan mala'iku da sauran salihul bashar sauran mutane kirki masu kokari wajen kamewa ga ibada da bin Allah sau da kafa da bin manzala sallama da addiko da addini da su da mala'iku waye fi daraja wani suka ce mala'ikun sun fi daraja ai su ko sabon ma ba sa yi sauran mutane kuma zai da kaga mutumin kirki ko wani abu da kake na sabon Allah wasu hanyar suka ce ina mutanen kirki sun fi su sun fi su daraja me yasa saboda su mutanen kirkin nan ai Allah ta'ala bai halicce su akan da'a ba ya halicce su ne suna iya sabon Allah suna yi wa Allah biyayya suna iya wa Allah biyayya su kuma mala'iku an halicce su akan da'a wa Allah ta'ala inda mala'ika zai ta kokari ma ya saba wa Allah bai zai iya ba Kuma da an halicce shi ba bai sabo bane la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yuwar to shi kuma dan adam in ya ga dama zai saba wa Allah sai ya ki sabon Allah sai ya ki zunubi ya laifin laifi yana ta aikin ibada ba sai yana da kokari ya fi mala'ika kokari kenan yasa suka ce to mutane mutanen kirki sun fi mala'iku wato ainihin daraja. in ka cire wa'ancan manyan kenan ba wanda Allah ba su matsayi saboda ai kokari suka yi suke ta kakkaucewa sabon Allah suke ta kaucewa to sannan akwai hujja daga Qur'ani suka ce akwai ubangiji ta ala cikin suratul bayyina me yace innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya wadanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari waɗannan su ne fiyayyun halitta ah to mala'iku suna cikin me suna cikin halitta ne saboda haka ulaikum khairul bariya yana nuna cewa lalle su suka fi wato ainihin mala'iku daraja wannan magana ita za ta firin jari to idan haka ne cewa salihul bashar sun fi sauran umumin mala'iku wato ainihin daraja wato idan adam mutanen ciki sai ma'anan wannan hadisin zakartu fi mala'in khairin min man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni a cikin mutane zakartu ni ko zan ambace ni fi mala'in khairin minhum a jama'a da suka fi shi suka suka fi su haka ce abin da aka nufi da jama'a da suka fi su sune annabawan Allah da manzonin Allah ranar lahira in ka ambace Allah cikin jama'a Allah ranar lahira kuma zai ambace ka a gaban annabawa da manzonni a ka kai wani dan wani jikan wani kai mai ambaton Allah ne to kaga ya fi jama'a da kai ta ambaci ta ambaci Allah ta abin nan a cikin su sai zama shi ne ma'anan wannan wallahu a'lam muttafaqun alayhi bukhari da muslim karwaito wannan hadisi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم امام مسلم يروي wannan hadisi wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya tada shi ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yace sabaqal mufarriduna masu warewa ko masu kadaita in ga dama kace sun yi tsere wajen lada al-mufarridun ma'anarsa al ne wanda zai kadaita shi kadai wai asalinsa idan an a dangi in an yi rasuwa in an yi wa mutum rasuwa zai dan ware gefe ta ambaton Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to sai ake ce musu al-mufarrijun to dukkan waɗanda suka koma suna ambaton Allah wanda ya ware yana ambaton Allah subhanahu ta'ala wannan yayi tsere da lada ya tsere wa mutane biyu lada sabaka ma masu daita sun sun tsere da lada qalu sabai suka ce wa man mufarridun ya rasulullah suwaye masu daita ya rasulullah qala azzakirun allah kaseeran ma masu ambaton allah da yawa maza da masu ambaton allah da yawa mata rawahu muslim imam sai wato hadisi akai shi asalin zikiri ko ma gefe ake ana yin sa ba za a zo ana hada baki bane ana yin da ko akai kana yin naka ne ina na kai ma baka san me nake faɗa ba baka san wani irin zikiri nake yi ba da haka wanda zai koma ya ta zikiri ya ware a ɗakinsa ko a wani wuri ko a masallaci to su ne al-mufarriduna ke to Allah ta'ala kuma ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azim Allah ta nada da masu ambaton Allah da wa zakirin Allah kathiran wa zakirat ya ta nada musu wato gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna lada mai girma ita ce aljanna yanzu a hadisi idan da ka tashi ka tada iyalinka iyalin ka kuka yi nafila raka'a a za a rubuta ku cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati da ka suna kadaita domin zikirin Allah shi fa zikiri fa na aikin nafila ne da ba Ba aikin farilla ba ne to da aikin nafila ne me yasa zaka zo kana kallon sa ka yi shi wani ma bai san kana yi ba Allah kake wa shi Allah ya san kana yi ke tsakaninka da Allah kada ke dan ya zo ya shiga lamarin ka ka dinga yi don ka burge wani ko ka ba wani haushi wanda shine galibi abin da yan bidiya suke yi mutum dinga rataye tarbi da wasu hotuna yana yawo wai shi zaki ne ana zuba shi to duk inda ya zauna yana zikiri to wa kake yi wa kuma wallahi wani yana zikirin ma don ya ba wani haushi ne don ya ba dan izala haushi ita biki to kaga ai ladan ka kawai ka bashi haushin duk ba don Allah kai ba ko kuma dan a ce kai mai kokari ne mai zikiri ne kana ta yi to nan an faɗa iya ladan ka kenan wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura suna ka kaje su baka ladan ba za su iya baka lada ba ba za su iya suna ka ka koma gefe ka yi zikirin ka tsakaninka da Allah don Allah ka wa wanda kake wa ɗin ya san kana yi abin nan ana addu'a daga tafiya sabai suna zikiri da kaifi suna kabbara manza da kuma ta irba wa ina kuma fa innakum la tad'una afamma wala afkama wa ina ma tad'una sami'an basira ku sauka cewa kan wanda kuke kiran fa ba kurma bane ba bebe bane kuna kiran mai ji ne dai dai saboda haka duk inda ka kira Allah Allah ta'ala zai ji ka in kai zikirin ka Allah ya sani shine kuma mai bada ladan ba wani daban ne zai zo yana baka yanzu yana baka to amma yau abubuwan da ake na nafila wanda ana yin su a boye wannan sirri ne tsakaninka da Allah yanzu ya zama abun alfahari ai mu ne masu zikiri mu ne masu kaza kaza mu ne masoya manzala sun mutu yana tabbayane wai yana yana faɗan ibadar da yake yi kuma wannan abu sirri ne tsakaninka da Allah to wa kake gaya wa shi ne wanda kake faɗa da zai baka lada ba ko ka ko ko ka burge shi don ma dan ne zai sa ka abun ka dinga yin sa ba don Allah ba saboda riya Allah ya kawai Imam Nawawi ya ce ruyal mukarriduna wannan mukarriduna abu so shi bi tasjidi ra'i dai wa ra'un shadda al mukarriduna masu kadaita wa tafifi ya rawaito da tafifin da sai ka ce al mufriduna duk ma'anar sa ne afrada ya kaɗe ta farna da shi ma ya kaɗe ta kaman ahsana ya kyautata hassana ya kyautata to da haka kenan ko ka ce mufriduna ko mufaridun yace wal mashhur alladhi qala hu jumhur at-tashdid mashahuri wanda jumhurul ulama mafi yawan malamai suka faɗa shine at-tashdid al-mufarriduna aka aka rawaito aka aka rawaito hadisi حديث na وعن جابر رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن ما الترمذي رسول حديث يتي حديث حسن daga jabir radiyallahu anhu Allah da shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo sama yana cewa afdalu zikri zikrin da yafi kowanne falala shine la illallah an gama kullewa saboda me yana dauke da ma'anar tauhid la illallah ba zikrin ya wuce kuma ka manzo Allah yake khairu du'a du'a arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir zikirin da wanda annabawa suka faɗa mafi bikin abin da annabawa suka faɗa kafin manzo kuma da abin da shi manzon Allah ya zo da shi na zikiri shine la ilaha illa in ka tsara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir sai ka samu ƙarin lada saboda ka ƙara yabo ka ƙara kalmomi kuma duk ya zo a hadisi saboda haka babu zikirin da ya kai la ilaha illallah Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh